أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا عمل عبد الله ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakatuhu. منا muna jaddada godiyanmu الله سبحانه وتعالى da cikin iyawarsa da kaddarawarsa ya sake ba mu dama muka dawo cikin wannan shiri mai albarka waton shirin ayyukan mujaddadi wanda ke zo muku a wannan gidan rediyo mai albarka bisha fm da ke wannan birni mai albarka birni sokoto a inda muke karanto muku aikace aikace na mujaddadi da kuma makusantan mujaddadi da kuma abubuwan da suka shafi aiki na rubutu da kuma aiki wanda ya shafi na jihadi wajen kafa daular musulunci idan ba manta ba muna cikin babin sa na biyu cikin littafin sa na iya'u usunna wa ihmadul bid'a wanda a cikin sa wannan babu yake bayani game da falalar karnunuka nan guda uku da matsayin su a musulunci wanda kuma a yau za mu tashi inda mujaddadi yake fada fa yajibu izaka ayunzara alhukmu fihi على مقتضى قواعدهم في الأحكام الثابتة عنهم البينة الصريحة فإذا كان ذلك على مقتضى أصولهم قبلناهم يشتو وإن ذات الزوبة وأنت مقباتا سوني سابا من الله صلى الله عليه وسلم التابعين تابعي تابعين wanda ya zo bayansu to wajibi ne a dibi hukuncin da ya kawo idan ya zama hukuncin ya yi daidai da ka'idodin da wa'ancan magabata suka tabbatar na ka'idodin tabbatattun nan bayyanannun nan to idan ya zama haka ya zo daidai daga usulunsu to za mu karɓe shi bai karo da nasu ba bai zo kuma ya karkiro nashi wanda ya sha bamban da nasu ba to za mu karɓa amma idan ya zan bai biyo nan usul ba kawai dai sai kago nashi to ba za mu karɓa ba falamma amma bauli sabilihim ci gaba da cewa lokacin da wa'annan suka wuce akan hanyar su masu albarka su tabi'ai tabi'u tabi'ina su sabai duk an ka wuce dahiri na masu tsalki sun ma'ata min ba'dihim man ba'dahum wanda ya biyo ba su kuma sai ya zo su kan falam jidu fi hadha ad-din wazifatan yaqumu biha wa yuqtasu biha ba su samu wani aikin da ake zuwa a keɓanta da shi ba wanda ya kai na waɗancan aiki musulunci baya karewa amma irin wancan aiki na sabon manzo Allah ba yadda za a ka same shi yanzu don ba yadda za a ka samu misali sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a ka samu wanda za ka yi karatu a wajensa a ce ma yan nan da za ka yi karatu a wajensa yanzu ya yi karatu ga manzo Allah ba za ka same shi ba ko ko ka samu ni za ka yi karatu a wajensa yanzu zai karantar da kai wannan wanda za ka yi karatu a hannun sa yanzu ya karantar da kai a ce ya yi karatu ga wanda ya yi karatu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba za mu same shi ba to kai kenan suna da wata falalar da wanda bai da za'i mu yanzu mu ci musu da wannan falalar amma mu muna da namu daban wanda ba irin nasu ba bal wajadul amra ala akmalil halati ko da muke zuwa ko ko da wa'inda ke biyowa daga baya suka zo to sun samu addini ya riga ya kammala halin addini ya cika ya tsaya daidai da kawahuwansa an yi bayanin qur'ani an yi bayanin hadisi an tabbatar da ingantacce hadisi da wanda bai inganta ba duka an gama yanzu ko da zaka zo ka ce hadisin nan bai inganta ba to kai baka isa ba sai dai in ka koma ma ka'idodin wa'annan magabatan za su tabbatar da hadisin ya inganta ko bai inganta ba amma ba kai da kanka bai yanzu a ce ka gano hadisin nan bai inganta ba kuma ba bisa ka'idodin da suka aza ba don su suka aza ka'idodin su suka aza cewa wani kaza bai inganta ba Wani kaza bai inganta ba ka'ida kaza idan wani idan aka samu tsakanin wani da wani akwai matsala to duka wannan ka'idodin su suka kafa su aka samu suka kafa ka'ida shizuzi suka kawo ka'idar eh, da'ifi da aka samu da'ifi aka samu almursalu aka samu almawqufu duka wayannan ka'idodin su suka fara su to yanzu kai kana da damar ka kago ni ka'ida wanda ba su ba a ka'idodin nan da zaka sai dai bisa ka ka'idodin su zaka bi to ko da shine kenan ko da mu muke zuwa mun tarar da komai an gama lam lahu illa an ya an yahfaza minhu ma dawwanuhu ba abun da adda saura da duk wanda zai biyo ba gare su yanzu illa an yahfaza minhu illa kawai a samo gare shi ya tsaya ma dawwanuhu bisa ga abun nan da su suka rubuta wasan wastanbaduhu suka je suka istinbadin sa suka tsatsamo shi a cikin littafi Allah da sunnan manzo Allah wa sakhrajuhu suka fitar da shi wa afadu suka bayar da faidar sa yanzu ba abin da aka mu sai dole mu tsaya nan inda sun ka tsaya mu sha a inda suka sha faktasa iqamatu hadha ad-dini to kaga tsayar da wannan addini ya ke banta bil qurunil madhkura da wayannan karnukan da aka ambata a wancan hadisin khairul qurni khairul karni fil hadisi laysa illa ba wani abu in ba hakan ba fali ajli zalika mujallid yake cewa saboda haka kanu khairan mimman ata ba'dahum suka dan su ne sun kafi ga duk wanda zai zo bayan su wala yahsulu liman ya'ti ba'da hadha al-qar wa hadhihi al-qurun kinan المشهود لهم بالخير خيرا إلا بالاتباع لمن شهد له صاحب salawatullahi صلوات wa عليه وسلامه بالخير saboda haka duk wani wanda zai zo wayan mutanen da sabai da tabi'u tabi'ina da tabi'u tabi'u tabi'in sai ya zama su ne khairun su ne suka kasance fali ajali zalika kanu khairan mimman ataba da suka zan su ne alkhairi su suka fi duk wanda zai zo bayan su bai kai su ba kuma wala ya hasulu ba yadda za a yi wala ya hasulu khairan alheri ba zai faru ba ga kowaye illa bittiba'il liman shahida lahu sahibul isma sai ka bi ga wanda Allah ya tabbatar ma cewa shi ma'asumi ne shine sabon manzo Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil khairi saboda ka duk wanda zai zo wa ati ya'ati ba'da hadha al-quruni al-qurun duk wanda zai zo wa bayan wa'annan qarnunuka al-mashhur lahum ba yadda za a iya samu alkhairi sai idan ya bi wannan da an kashe da cewa shine ke da isma wane ne ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka bi shi sannan zaka samu alkhairi fa baqiya kullu man ya'ti ba'dahum duk wanda zai zo bayan wayannan karnunuka fi mizanihim dole ya tsaya cikin ma'aunin su kar ya kauce musu da ya kauce musu to kenan kuma alkhairi ya tashi daga shi wa min ba'di hasanatihim kuma dole ya tsaya bisa ga wani bangare na kyawawan aikin su idan kaga wani ya zo daga baya wani aiki alkhairi to wani kadan ne daga cikin alkhairin da sun kai ne shi ma yayi amma di in ba su yi ba to ba alkhairi yayi ba fa bana to kenan sai ya tabbata di ma qala alaihi salatu wassalam maganar manzo Allah ta tabbata cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum Karni da ya wuce ko ne karni daraja da alkhairi da albarka shine karni na inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan karni wanda suka biyo baya gare ni sune tabi'ai sannan karni wanda suka biyo baya gare su tabi'ut tabi'ina fa idza takarrara zalika idan hakan ta tabbata yanzu mun gane cewa duk wanda zai biyo bayan wannan karni sai dai ya ɗibo inda suka ɗiba ya bi hanyar da suka bi to fa kullu man ata ba'dahum to duk wanda ya biyo bayan su ya qulu fi bid'atin ya kago ta bid'ar da basu san da ita ba basu yi ba ya kago ta yanzu sai ya ce kuma innaha mustasana wai wannan bid'a ai mai kyau ce kuma annabi bai yi ba su sabon manzo Allah duka basu yi ba tabi'ai basu yi ba tabi'u tabi'ina basu yi ba sai imam maliki imam shafi'i waye duka basu yi ba kuma shi ya kago abun sa yanzu yace wai mai kyau ce summa yati ala zalika bi dalilin kharijin an usulihim sai kawo wata hujja kuma wannan hujja wadda ta, tafita fita daga asalin su ya kawo hujja wadda an ka wannan hujjar to babu ta ba littafi Allah babu ta ba sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa zalika mardudun alaihi ghaira maqbuli to wannan za a maimai da abunsa kuma ba za a karba ba Kina aikin hadisi manzo Allah zai tabbata kansa man da safi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun to kenan shi ma sai za a mai mai kenan wanda ya kago wani abu cikin wannan addini namu wanda babu shi addini ya kago shi addini ne a zo a yi za a samu lada to za a mai mai da kayansa bal ya taju an ya arafa a hawalahu fil bidai awwalan a'a ana ma bukata a san halayensu a cikin bidiyoyi tun farko ya kamata a san a san halin wanda ya biyo ba gare su a wajen kago ne abinda ba sunna ba ya ce masa bid'a yake masa kuma addini ne kaifa kanat wa kaifa kanu yura'una hadha al-asla wa yatahaffazuna alayhi ya kamata ma wajibi ne gare ka ko wajibi ne gare mu gaba ɗayan mu mu san halin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu san halin tabi'ai mu san halin tabi'i tabi'i na game da abin da ya shafi bid'a yadda suke kaffa kaffa kada su yi bid'a yadda suke kiyamar bid'a yadda suke fada da bid'a da yan bid'a ya kamata mu san wannan halin domin mu ma mu hanyar su kaifa kanan wa kaifa kanu ya bid'a take a zamanin su su ma kansu kuma ya suke game da bidiya yura ona al-asl ya suke kiyayewa da wannan asali na tabbatar da abin da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma alqur'ani wa yatafaffaduna alaihi suke kiyayewa akan sa musan wannan wannan zai taimaka mana kwarai a wajen biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa min zalika daga wannan daga cikin ababen da aka samu daga wajensu ma jara bainahum fi asali dini wa umdatihi wa huwa alquran abun da ya gudana tsakanin su na abun da ke abun da ya shafi asali addini abin da ya zama ginshikin addini shine alqur'ani kaga abin da ya gudana tsakanin su ka je ka dibi tarihin yadda suka yi a wajen hada alqur'ani da wajen rubuta alqur'ani kaga yadda an kai aka sha aka kai dare aka kai mari a wajen tabbatar da an rubuta alqur'anin nan a wajen tabbatar da cewa an hada shi iz annahu laula jam'uhu la dhahaba hadha ad-din domin inda ba su yi wannan suka shiga dare da rana ba suka hada alqur'ani ai kaga da an samu matsala kenan to kokarin da suka yi shi ya zam har aka samu dama aka hada wannan alkur'ani wa ma qalu bi sababi zalika kuma ka je ka karanci abin da suka faɗa lokacin hada alqur'ani wa ifaquhum min al-akhdh fihi ma al-hajati daiyati ila jam'ihi da yadda suka ji tsoron hada qur'anin makamin ma a fara hadawan ka dibi yadda suka ji tsoro wani ce anya mu rubuta alkur'ani kuma gashi a zamanin manzo Allah ba a tattara shaka ba wani ce a'a a hada wani ce a'a suna ta jin tsoron don gudun kada su sa manzo Allah rubuta Qur'ani ba gashi a zamanin manzo Allah a rubuta Al-Qur'ani ko manzo Allah ya bada umarni a rubuta kuma a rubuta a zamanin sa amma abin da arba ayi ba a hada ayoyin gaba ɗaya complete guri ne wuri ɗaya a ce gashi Qur'ani gashi gaba ɗayan duk ayoyin da Qur'ani gashi wuri guda ba haka ba a an rubuta wayannan ayoyin suna ga hannun sahabiwa ne wannan ayoyin su ma an rubuta su suna ga hannun sahabiwa ne wannan ayoyi suna ga hannun matar manzo Allah wanci suna ga hannun matar wani sahabiya wanci suna can to kaga ba hada guri daya ba to yanzu wajen a haɗa su guri ɗaya lokacin da abubakar ya buƙaci a haɗa ku dibi irin yadda aka sha ruwa aka kai mari kami a haɗa ku dibi umar shi ma da ya buƙaci a yi hakan yadda aka yi ku dibi zamanin usman bin affan wannan duk yana karantar da mu ni. yana karantar da mu suna su sabon manzon Allah suna iya kokarin su suna guje ma bid'a ne ba sa son su yi wani abun da manzon Allah bai yi ba idan sai shi ma hada qur'ani wuri daya sai da aka she kai ruwa aka kai dare sannan suka gano cewa ashe hada shi ba bid'a ne ba shi yasa sun ka hada inda sun gano bid'a ne da ba za su yi ba to sun gano cewa ba bid'a ne ba shi yasa da suka yi suka yi suka yi karshe dai suka gano cewa eh lalle ba bid'a ne ba sai suka hada fanzur ma jam'ihi wa babdihi kaifa wa kal ikhtilafu al-kathiru fi at-ta'wili to yanzu gashi nan an hada al-qur'ani wuri daya an rubuta hadisai an rubuta ga su an yi magana an sa ka'idodi wanda ke sa hadisi in ya cika wayannan ka'idodi ya inganta in bai cika su ba kuma ya zanda ifi duka an rubuta amma a hakan ka dibi irin yadda sabani ke aukuwa tsakanin malamai har yanzu duk wannan kokarin da sun kai da yadda suke kokarin kaffa kaffa ka a samu sabani nan da yadda suke kaffa kaffa ka da kuma a je a samu matsala a wajen fahimtar alkur'ani ko wajen fahimtar hadisi duk kokarin nan da suka yi amma kuma ka dibi yadda abun ya faru yanzu kaga wannan musulmi ne wannan musulmi ne amma kuma wani kowa na wa dan uwansa kallon hadarin kaji wannan ma in ba hankali ba ya ce ma wancan ba musulmi ne ba wannan ya kafirta wannan wannan ya kafirta wannan wannan ya bid'antar da wannan wannan ya bid'antar da wannan ku dibi dukkan wa'in abubuwan da an kai amma har yanzu an kasa dawowa har yanzu a haɗa kai guri ɗaya ga fa qur'anin gaban mu ga kuma da san manzo Allah a gaban mu ga ka'idodin na malamai da suka rubuta duk ga shi gaban mu amma hakan kuma bai hana muna sabani ba bai hana muna jayayya ba bai hana muna wannan yi gabas wannan yi yamma ba bai hana muna kuma aka samu masu kagowa cikin addini ba kuma su ce addini ne kuma su kawo wani abu kuma su ce addini kuma a ce addini ne kuma su samu magoya baya su kama aikin wannan aikin kuma idan ka tabbe su annabi yayi bai yi ba sabai su yi bai su da kansu sun sani bai yi ba amma kuma a hakan kuma suna nan suna yi to dibi wannan abun to kaddara muna yanzu tsakani da Allah da ce sahabbai ba su tsaya suka yi wannan aikin ba na hada alqur'ani ba su yi wannan aikin ba na hada hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai wannan aikin ba na sa ka'idodi na tabbatar da hadisi ingantacce ko rashin ingancinsa na tabbatar da qur'ani ko rashin tabbatar da ayat qur'ani na eh, ka'idodi na fasara alqur'ani ka'idodi na fasara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka'idodi usul fiqh usulul mustalah hadisi wa'annan ka'idodi duk da suka sa kadra yanzu da ba a sa su ba da irin wani sabani ne abba samu ba da ina hali al'umma za ta kasancewa a hali yanzu duk da wa'annan fakaji kaji inda muke eh, eh, a yanzu yadda mutane mu suke kanu daban-daban wani ko magana bai yi da kai saboda mi saboda kun fatawarka ta sha bamban da tashi fatawa ra'ayinka ya sha bamban da nashi amma gashi har yanzu ana gaba wa junansu to da hakan bata samu ba, can sabon ba su muna wannan aiki ma to da wani hali zamu kinci kanmu a cikin sa to da halin yi wannan muni kenan walau lam yakun zalika law qal ikhtilafu fi asl tilawa inda ba su yi haka ba su sahabbai da ba wai sabani wajen fasala alqur'ani ba tilawa ma sai ayi sabani to ka ko ga wannan yi zama hadari da a ce wajen fasala ne yanzu wajen fasara akan samu sabani ko aya qur'ani na yadda ita kai ma ka yadda ita amma idan ni fahimce ta daban yadda ka fahimce ta daban yadda malami na fahimce ta daban yadda naka malami ya fahimta a daban wani kuma kawai a'a yana da tashi fahimta ne to tunda yana da fahimta zai kokari ya nemo wata aya wadda ke da ya zai yi ya canza fassararta ya mai ta daidai da fassara shi saboda already yana da ra'ayi yana sai tabbatar da wannan ra'ayi ba wai yana neman fassara magabata ba a shi yana kokarin da ya fassara ayar ta zo daidai da ra'ayinsa ba wai daidai da yadda aka Allah saka da ita ba in ka bincike shi fassarar da yi manzo Allah bai taba irin wannan fassarar ba sabon manzo Allah ba su taba irin wannan fassarar ba tabi'ai ba su taba ba tabi'i tabi'ina ba su taba ba amma kuma tun da dai yana da wani ra'ayin kuma ra'ayin yana so ya tabbatar da shi ko da karfi sai ya tabbatar da ra'ayin to sai kokarin ya je ya nemo ta aya sai ya zo ya karkatar da fassararta zuwa daidai da ra'ayinsa to yanzu da a ce sabon manzo Allah ba su yi aikin hada alkur'anin ba rubuta shi a rubuce a hada shi da ba ma wai fassara alkur'aya zai canzawa ta ya maishe ta daidai da ra'ayina ba a da kago aya zai yi babu ta kwata-kwata sai ya kago aya sai ce ga aya sai kawo domin ta yi daidai da ra'ayinsa ina tabbata ma wannan da Allah bai tsare alkur'ani ba wayannan bayan Allah suka yi wannan rubutun da yadda mutanen mu suke a hali yanzu kowa yana alfahari da ra'ayinsa kowa na lalaben inda zai samo ni wata hujja a littafi Allah ko sunan manzo Allah domin ya tabbatar da ra'ayinsa wallahi da an samu inda za su kirkiro ayoyi aya babu ta kwata-kwata sai kirkiro ta ce ga Allah ya ce kaza kuma Allah bai ce ba gashi an samu masu kirkiro hadisai ga hadisan ba an tattara amma a hakan sai ni sai zo kirkiro hadisin ƙarya sai zo ya ce annabi ya ce kuma a ta jayayya akan sai ce hadisi ne ko ko a'a hadisi ne tabbataccen hadisi amma da ifi gashi na an rubuta malaman hadisi sun tabbatar da cewa wannan hadisin ifi ne bai inganta ba amma kuma mutum ne yayi daidai da ra'ayi ne sai ya dinka dauko wannan hadisi yana karantawa tunda hadisi ya daidai da ra'ayi kuma hadisi bai inganta ba to wannan duk hadari ne wanda al'ummar musulmai ke ta fadawa a cikin su muna roƙo Allah ya muna magani to dukkan wannan fa ya faru bayan wannan aiki jan aiki da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi da da tabi'ai suka yi da tabi'ut tabi'ina to da a ce ba su wannan aikin ba na hada Qur'ani na hada hadisan manzo Allah na rubuta wayannan kaidodin tabbatar da hadisi ya inganta ko bai inganta ba to da wani hali za mu kinci mu a cikin sa to da halin yahi wannan muni kenan ya Allah ka kare mu fa yakunu zalika kufuran to da sai ya zan kenan za a samu masu kirkiro ayoyi wanda kuma kirkiro ayoyi wannan kafirci ne kai tsaye Ka ce Allah ya ce kaza alhali Allah bai ce ba wannan kafirci ne Allah kare mu walakin Allah sallama amma Allah ya kare mu daga wannan ya sa mana sabon manzo Allah sun zo sun yi mana rubutu na tabbatar da alqur'ani na tabbatar da hadisan manzo Allah da fasala alqur'ani da fasala hadisan manzo Allah bai tace hadisin je inganta da wanda bai inganta ba duka tabi'u tabi'una tabi'i tabi'ai da tabi'u tabi'ina duka sun yi sabon manzo Allah duka an haru an yi to wannan duk shi ke nuna mana wato falala na wayannan karnunukan da suka wuce wa idza alimta hadha kullah mujaddid yake ce muna to idan ka gane wannan bawan Allah duka ka gane shi fa alayka bi ittiba'il kitabi wa sunnah wajibinka ne ka je ka bi littafi Allah ka bi sunnan manzo Allah mujaddid yana baka wannan umurni in dai har ka gane darajar sabon Allah ka gane darajar waɗanda suka biyo bayan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane irin aikace aikacen da suka wa addinin Allah ka gane jan namijin kokari wanda suka yi a wajen tabbatar da Qur'ani ya tsayu hadisan manzo Allah sun tsayu an na shari'a ta tsaya in ka gane haka to wajibi ne gare ka ka je ka bi sunnan manzo Allah wajibi gare ka ka je ka bi littafin Allah alqur'ani kenan kuma wa ma kana alaihi sahaba kuma ka bi abin da sabai suke akan sa wattabi'una ka bi abin da tabi'ai suke akan sa wattabi'i tabi'ina ka bi abin da tabi'i tabi'ina suke akan sa su wa'annan imamu malik sai imamu shafi'i sai imamu abu hanifa ahmad ibn hanbal su Imam al-Auza'i su dawo da zahiri sauran manya-manyan malaman sunna magabata ka san abin da suke ciki kuma ka bi su mina hawalihim as-sunniyya na halayen su na biya sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibin ka ne ka yaka wasiyarihim kuma ka bi dabi'u da irin tafiya irin tasu al-mahmuda wanda ake yaba ma ka je ka dauko rayuwa irin tasu eh, tsarin rayuwa irin tasu tsarin ibada irin tasu tsarin addini irin nasu ka bi wannan idhum alladhina shahida lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil fadila mujaddid yake cewa domin su ne fa manzo Allah ya bada shaida cewa suna da falala kai ba wanda ya san da kai domin annabi bai ambace ka ba ya ambaci wayancan ne kuma yace suna da falala kenan idan kana son kai ma ka samu falalar to sai ka bi inda waɗancan suka bi to sai ka samu falalar kai ma amma idan baka bi ba to lalle ne ba za ka samu falalar ba amma su su riga sun same ta fama ma amilu bihi amilnahu mujaddid yake cewa abinda wa'annan sabai suka yi aiki da shi da su da tabi'ai da tabi'u tabi'ina abun nan da sun kai aiki da shi mu ma sai mu tsaya nan mu yi aiki da shi wa ma tarakuhu taraknahu wanda suka bari ba su yi aiki da shi ba mu ma kaga sai mu bari to wannan ita ce zaman lafiya kamar yadda mujaddid yake gaya mana a wannan guri ita ce kuma alkhairin al'umma kuma ita ce hanyar gaskiya wadda babu wata gaskiya in ba ita ba tsayawa inda littafi Allah ya tsaya tsayawa inda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka tsaya tsayawa inda sahabban manzo Allah suka tsaya tsayawa inda tabi'ai suka tsaya tsayawa inda tabi'u tabi'ina suka tsaya wannan shine zaman lafiya kuma shine addini kuma duk mutumin da kaga ya kirkiro wani abu ko malamin sa ya kirkiro ko da aka binciko malamin ga nashi bai cikin sabbai bai cikin tabi'ai bai cikin tabi'u tabi'ina kuma yazo ya rike gajam gajam yace haka zai yi to tabbatar da cewa yana cikin hadari kwarai da gaske kuma ganewa ta Allah ne ba wanda ya isa ya da wani wallahi idan mutum ya riga ya bace to ba da za ka ganar da shi amma dai kan gaskiyar magana babu addini in ba addini da manzo Allah yi ba babu ibada in ba wanda manzo Allah yi ba da shi da sahabbansa da tabi'u tabi'una su sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina dukkaninsu kun ji irin yadda suke kokarin biya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan tassa muke cewa a bi su don me don sun ci abi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma asali manzo Allah aka aiko mana manzo Allah ne a dole kowa ya bi amma tabi'ai da sahabbai da tabi'u tabi'ina wannan saboda biyayya su ga manzo Allah sallallahu alaihi sallama ake cewa mu bi fassarar su don su su suka fi mu sanin Qur'ani da hadisi amma idan ya zan suka zo suka yi sabani wannan sahabi ya fasara da kaza wannan tabi ya fasara da kaza ko na sahabi da sahabi ko tabi'i da tabi'i ko tabi'u tabi'i da tabi'i suka samu sabani a wajen fasara wannan abin da wajibi gare mu shine mu je mu nemi wane ne yafi zama daidai daga cikin su ba wai wanda ya ma daɗi ba ko wanda ya min daɗi a waye yafi zama kusa ga littafi Allah da sunan manzo Allah wannan shine a wajibin ka ka dauka don mu fahimci cewa don akwai soyayya ke da wata fahimta wadda take gurguwa fahimta ce wai da aka samu sabani to zaka da ka nemi wanda ya ma daɗi wanda ya fi sauki sai ka ɗauka ai addinu yusur addini abu ne mai sauki kuma ikhtilafu ummati rahama sabani al'umma ta rahama wannan kuskure ne ba hadisi ne ba ikhtilafu ummati rahama hadisi ne da'ifi hadisi ne maudu'i ƙarya ne ba sabani rahama ne ba sabani bai taba zama rahama amma abinda ake cewa idan suka yi sabani to zaka je ka nemi wane ne yafi zama mai hujja ba wane ne yafi daidai da ra'ayinka ba wane ne kai yi zama mai sauki ba wane ne fi zama wanda kake so ba shi zaka nemo ba Za ka nemo cikin ra'uyinsu wane ne fi zama daidai ga sunan manzo Allah sallallahu alaihi sallama to sai kai aiki da wannan wannan shine zai tabbatar da cewa kai mai biyan gaskiya ne to wannan shine mujaddid yake tabbata muna a wannan gurin yana tabbata mana cewa to lalle fa wayannan magabatan dukan su sun yi iya abin da suke yi a wajen tabbatar da biyar manzo Allah sallallahu alaihi sallama haƙiƙanin gaskiya haƙiƙanin tsira ya tabbata ga biyar hanyar su fa yajibu ala kulli man arada suluka tariqan najati mujaddadi ya ƙara mana bayani da har yanzu yake cewa wajibi ne ga duk mutumin da ke son ya bi hanyar tsira an ya bahasa to wajibi ne ya je ya yi bincike an siyar him daga ɗabi'unsu da halayensu da zamantakewarsu wa hawalahum da halayensu wa yanzu rafiya qawalihim ya je ya dibi maganganunsu wa malam mai dibe aikace aikacensu wa ya ji Allah zalika ba ainihi ya sanya wannan shine inda zai kafa ido ne ya diba ya dibi halayensu da ayyukansu da maganganunsu wa ya akhudha nafsahu bil jiddi fil amali bima kanu alayhi ya dora wa kansa iya abun da yake iyawa iya kokarinsa ya dora ma kansa aiki da abun nan da suke aiki ya dora ma kansa aiki abun da suke yi wa amma yuhdasu ba'dahum ya kauce ma duk abin da aka kago bayan wucewar wa'annan mutane duk abin da kaga an kago bayan wucewar su ka kauce ka je ka dauko nasu ya ishe ka ka yi kokarin ka kauce ma duk wata bid'ar da babu ta a zamanin manzo Allah ba a yi ta zamanin manzo Allah ba yi wannan aikin ba zamanin manzo Allah ka kauce mata wala yaltafitu ilayhi kada wayoya ga duk wani abun da an kai ba wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka jingina shi cewa addini ne wai ya kulu mujaddid ya kara da cewa kuma zaka ma fada izara a shay'an mimma ahdasa mimma uhdisa ba'dahum in yaga wani aikin da an ka kago bayan wucewar su kaga wani aiki ana tai ana cewa lada za a samu ka ai wani ya kawo ni ibada mai daɗi wata ibada mai falala in kaga wannan abinda zaka cewa in ji mujaddadi ka ce lauka na khairan la sabaquna ilayhi da wannan abinda kuke cewa akwai alkhairi cikin sa waɗanda kuka a koyi falala a cikinsa akwai shiga aljanna bila hisabin wala iqabin inda akwai alkhairi cikinsa to da la sabaquna ilayhi da sabai su riga mu da yi ne amma da kaga a manzo Allah bai yi ba su Abubakar ba wanda yi su Umar ba wanda yi su Sumanu ba wanda yi dukkan sabai kwata kwata ba wanda yi tabi'ai ba wanda yi su Al-Hasan al-Basri eh, ba wanda yi duka wayannan sabon manzo Allah tabi'ai ba wanda yi aka biyo aka gangaro tabi'u tabi'ina ba su yi ba abu hanifa imamu malik shafi'i ahmadu ibn hanbali ba wanda yi to kan ma ka ya ka bata lokacin ka kawai ita batunsa kawai kawai ka ce musu dai inda alkhairi ne to da ai sahabbai sun riga musu yi shi amma tun da kaga ba su yi ba to ba alkhairi ne ba faman salaka sabilahum wanda ya bi hanya wa'ancan sahabbai da tabi'ai wasala ila ma wasalu ilayhi haqqan haqqan mujaddadi yake lalle zai zai sadu da inda suka sadu za a gama shi da su a ran tashin kiyama wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wanda yabi Allah yabi manzo Allah yabbi tafarkin magabata to yana tare da wa'annan da Allah ya wa ni'ima su ne annabawa su ne siddiqai su ne shuhada su ne dukkan wasu mutanen kirki ran tashin kiyama ka tashi tare da su to shine mujarrad yake tabbata mana duk wanda ya bi hanyar su hanyar sabon manzo Allah hanyar Allah hanyar manzo Allah to zai sadu inda wa'ancan magabatan suka sadu wa man adala amma wanda ya kauce shi kuma ya kwago tashi ko malami ne ya kago ya bi ya saki nasu to kila lahu za a ce masa sukan sukan bone da halaka da tambadewa da lalacewa ya tabbata gare ka ka saki hanya kenan haka kawai zaka gaya masa to kaga wannan da yana nuna mana lalle mujaddidi yana sai ya dora hannun mu bisa ga biyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga biyar eh, hanyar magabata da kaucewa duk wani abun da ya sha karo da na manzo Allah ko kuma magabatan wannan shine alkhairi iya alkhairi tsayawa ga inda manzo Allah ya tsaya tsayawa ga inda sahabbai suka tsaya tsayawa ga inda tabi'ai suka tsaya tsayawa ga inda tabi'u tabi'ina suka tsaya iya alkhairi yana nan saba musu kuma dukkan sharri ya tabbata kan wannan guri ya Allah ka kare mu daga son zuciya ya Allah ka aza musu da sunnan manzo Allah da sunnan magabata Allah ka mu da mujaddadi a ran tashin kiyama aljanna a wannan makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi yahi muna a madadin mai wannan shirin Ibrahim Salihu Isa da kuma injiniyan da ke sada ni da ku Bashar Aminu Sabo ni da ni gabatar Abubakar Usman Riba ke cewa wasbihanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik